الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة دعاء أولا يمتي نا أشرين آه، دبيو ga رمضان hijira ta 443 wadda ta yi daidai da 23 ga watan 4 shekara ta 2022 ta miladiya za mu yi majalisi na 22 a cikin majalisinmu na tafsirin alkur'ani da muke yi a wannan masallaci na alfurkan a cikin wannan wata na ramadan a wannan gari namu na kano allah ya kara ma wannan gari tsari da kariya da albarka da sauran garuruwanmu na musulmi baki daya kuma Allah ya haskaka mu da hasken alkur'ani za mu tashi aya ta goma sha hudu a cikin suratul ankabut amma kafin nan za mu amsa wasu daga cikin tambayoyi da 'yan uwa suka turo wannan ya ce assalamu alaikum malam Allah ya ƙara sani da ilimi da basira amin ni tambaya ta ita ce wani mutum ne ya ce min in na zagi shaidan wai shaidan yana zuwa wajen Allah ya rama shin don Allah malam hakan gaske ne to ai abin nan Allah shi ya fara zagin shaidan kuma ya nuna mana fasta'id billahi minash shaitanir rajim Allah ya kira shi ar-rajim inan ne abun nesantarwa daga rahmar Allah zai in za ka yi aikin zagin irin wannan zagin za ka yi ba ka yi zagi ba ka yi masa a shari'a ba ba ka masa a shari'a ba don rashin ladabi ne ba haka aka koya mana ba shi a shari'a kana saba mu ka wato miyagun maganganu alfasha an sufanta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam laisa bi fahishin wala mutafahish shi ba mai wato sassan zance ba ne na batsa kuma ba mai kallafa ma kansa ba ne sai ya yi ya ce zai koya ya jiya ya ma ake yi ya ma ake a shari'ar ya ce zai yi to ba a yi a ka tsarkake harshen ka daga abin da bai dace ba ka tsaya a kan abin da ya zo na alkur'ani da sunna kamar a'udhu billahi mina shaitani rajim a'udhu billahi minka la'anatullahi alayka duk waɗannan sun zo a cikin sunna da kuma a uzu billahi min nafsihi wa nafsihi wa hamzi eh, duk waɗannan sai ka yi amma cewa wai yana zuwa ya zagi Allah wane shi hmm, wa ya faɗa haka wannan babu wani nafi da ya zo a kan wannan faɗan mutane ce kawai suke yi hmm. ai shi shaidan ya fi yan adam wanda ba annabawa ba ya fi yan adam sanin Allah tunda shi ya san girman Allah shi ne yake inni akhafullaha rabbal alamin ni ina jin tsoron Allah ubangijin talikai eh amma ai shahidin inni akhafullaha rabbal alamin eh inni ara ma la tarawna inni akhafullah wallahu shadidul iqab eh, ina ganin abin da ba gani ni ina jin tsoron Allah Allah mai tsananin ukuba ne shi ya san ukubar Allah ta ai wannan mushrikai wannan ai mushrikai aka ce kada ku zagi waɗanda suke kira abokan wato gumaka wanda suke kira ba Allah ba sai su je su zagi Allah su mushrikai kafirai in ka zagi iyayen gijinsu sai su ma su rama su zagi Allah shine Allah ya hana wannan amma ba shaidan ba na to wannan yace ina yi wa dakta da a alaramma fatan alkhairi tare da addu'ar Allah ya saka da alkhairi amin yan agaji suna ƙoƙari sosai ya kamata yan uwa a ci gaba da ba su haɗin kai Allah ya saka musu da alkhairi amin sannan yake tambaya ta anan shine inna khayra man ista'jarta alqawiyyu amin qala ja'alni ala khaza'in al inni hafizun alim ta yaya zamu hada waɗannan ayoyin sifofin sun zama hudu kenan ko wasu sufofin za su shiga cikin wasu in aka wato tambayar ta shine waɗannan ayoyi ne guda biyu a kiskar annabi musa an ce yar wannan dattijo na madiyan ta ce wanda ya fi alherin ka ɗauka a matsayin ɗan sufuri shine ƙaƙƙarfa amintacce shi kuma annabi yusuf ya ce ka sanya ni a cikin taskokin ƙasa ni mai kiyayewa ne masani shi ne ce to hudu kenan ko ku sun shiga cikin juna in kai lura sifofin dai biyu ne ƙarfi da amana saboda haka nan da ya ce hafizun wannan amana kenan ni mai kiyayewa ne mai amana ne alim ilimi ƙarfi ne shi ne sanin makamar aiki Saurata shi shine dai alqawiyul amin din ce alquwwatu wal amana eh, ita ce a cikin siyasa shar'iyya shekul islam Ibn ya yi wannan bayanin ai ya kawo ayar surat Yusuf din yace haka ita ma hafizun alim alhafiz shi shine mai amana al-alim shine kakkarfa tunda ai karfin ba ya karfin kwanji ake nufi kawai ba kwanjin iyawa wato ƙarfin iyawa wanda wata iyawar da ilimi za ta da sani sai kai abin da mai kwanji ba zai iya yi ba saboda haka karfin kowanne ya dace da irin munasabarsa saboda haka wannan babu saɓani tsakanin ayoyin bal ma'anarsu daidai take na'am lafiya duk tana ciki abinda dai ake nufi dai karfi na jiki da na kwakwalwa hmm. ƙarfi wanda yake nuna iyawa to wanda ba shi da lafiya marili ai me zai iya to sannan ya annabi musa da ya zo garin madiyana sun yi magana da matan nan sannan har ya je gurin mahaifinsu hakan ya nuna cewa a hakan ya nuna cewa yare ɗaya suke yi kenan to wato ya aka yi ya ji ya aka yi ya ji yaran su ya aka yi ya ji yaran su ne tambayar ta ko da wata gina tambayar ko kuma zai ce da wani yare suka yi magana eh, da wani yare suka yi magana wannan na farko dai annabi musa ya taso a cikin shi isra'ili ne bani isra'il da suka zo misira suna magana da yaren kibtawa da yaren kirtawa kuma waɗannan alkaryatu waɗanda suke kusa da juna a cikin gabas ta tsakiya babu mamaki akwai cakuduwa na sanin yare a tsakankaninsu mm. kuma ma zai iya yiwuwa kan cewa akwai tafinta a tsakaninsu amma allah ya naɗe a cikin kista to me na kane sai ka ko ka gano wannan <laughs> ta zo ta ce masa inna abiyya da okal yajziyaka ajra ma ka lana Allah da larabci ya gaya mana da larabci ta yi masa magana amma dai ya yi maganar ta faɗa mu ba sharatan ko ta zo ta samu wani wanda yake a wajen yana ji ya masa kafinta ko kuma annabi musa yana jin yaren mutanen madiyana su ma sun san yaren kifawa ko kuma watakila duk ga baki ɗayansu ma suna yin yaren ibriya ne yaren bani isra'il ko yaren a ɗaya daga cikin mutanen gabas ta tsakiya duk wannan baya daga cikin abin da sai an bayyana mana a cikin alkur'ani alkur'ani ba littafin tarihi ba ne alkur'ani littafin shari'a ne ana kawo mana abin da zai zamanto za mu ɗauki izina da darasi a cikinsa eh, kakka damu da irin wannan tunanin da irin wannan tambayar da ka so ka san da wani yare suka yi magana kamar ka ce ne wato mala'iku ne yaransu in sun zo da wani yare mala'iku suke magana sai kaga har waɗansu ma masu surkulle suna cewa wai akwai wani yare wai shi saryaniya da shi mala'iku suke magana da kuma yace falamma qada musa al-ajala wa sara bi ahlihi tambaya ta anan shine matan mutum matan mutum suna shiga cikin ahalinsa da nassun wannan aya me yasa wasu suke cire matan annabi sallallahu alaihi wasallam daga cikin ahalinsa a sai ka je ka tambaye su <laughs> su da suke yi ai kaga shi a a wannan ayar inda ka lokacin da muka zo wannan ayar da ta kawo ta ce wannan shine dalili akan cewa matar mutum ana kiran matar mutum iyalinka tun daga shi haka Allah ya ce qala li ahlihi yace ma iyalanka wato matarsa ita kuma wannan ya dace a cikin hadisin ma na faɗa na ce annabi gashi nan ibnu ashur ya kawo yace ya zo a hadisi hadisin if wallahi ma alimtu ala ahali illa khaira ba abin da na sani akan iyalina sai alheri annabi sallallahu alaihi wasallam yana faɗa akan aisha yace ba abin da na sani akan iyalina sai alheri kaga nasti ne daga annabi sallallahu alaihi wasallam ya kira aisha iyalinsa to wanda suka ce matan annabi sallallahu alaihi wasallam ba iyalinsa bane to sai ka je ka tambaye su menene zai menene kuma iyali to saboda haka wannan ai sai ka ce wannan ya nuna hujja akan waɗanda suke cewa suke fitar da matan annabi sallallahu alaihi wasallam daga cikin iyalinsa ai abinda zaka ce kenan wajen tambaya amma ba ka ce me yasa wasu suke cire matan annabi sallallahu alaihi wasallam daga cikin ahalinsa ba ai domin abin nan wannan shine ya nuna batan su da suka cire su ai sai ka ce wannan wannan ya nuna cewa kenan waɗanda suke cewa matan annabi sallallahu alaihi wasallam suke cire matan annabi sallallahu alaihi wasallam daga cikin iyalansu wato kenan magana su ta ci karo da alkur'ani shi kenan ka ka ba kanka ansa amma ka ce za ka ga kamar wato abin da suka faɗa shi ne daidai sai mu kokari kuma mu jawo na alkur'ani ya dace da tasu maganar a ba zan yi wannan ba bal alkur'ani ya nuna kan cewa su ne akan ba daidai ba sannan qala li ahlihim kutu annabi Musa alaihi salatu wassalam yi wa matarsa magana da cikar da sigar jam'i alhali kuwa ita kadai ce shin wannan yana daga cikin balagar alkur'ani ko abin da ake nufi wannan kyakkyawar tambaya ce ah, wannan kyakkyawar tambaya ce da kai ah, ahsan kuma kayi tsokaci kyakkyawa annabi musa sai ya ce ma iyalansa in ku su ku zauna bai ce mata in ku su ba ki zauna wannan yana daga cikin girmamawa da miji yake yi ma matarsa kuma Allah ya yi hikaya annabin Allah daga cikin ulul azmi minar rusul ga inda yake ma matarsa saboda haka in ka ce ma matarka eh, ka honorable ka yi daidai baka zama mijinta ce ba ka yi koyi da ta yi koyi da manzan Allah annabin Allah Musa gaci Allah ya faɗa qala li him kusu ba sa tare da annabi Haruna annabi Musa ba shi ai shi kadai ya tafi shi kadai ya tafi me yasa yi shauƙin yana shauƙin ya je ya ga annabi Haruna da ƴar uwarsa shi yasa da ya gama wannan ajalin shauƙin ne ya sanya shi ya ce to shi yana so ya tafi ya je wajen yan uwansa daga shi sai matarsa daga shi sai matarsa amma sai ya ce mata in ku ku zauna saboda girmamawa saboda girmamawa don siga ce ta girmamawa mutum ɗaya amma ka zo masa da sigar jami'i jazakallahu khairan lokacin da muke tafsiri ba mu tambihi akan wannan ba kun ga irin yalwar ma'anonin alkur'ani shi ga shi ya gano wannan yayi tambaya kuma tambayar ta ta fitar mana da fa'ida saboda haka wanda suke jin tsoro don sun girmama matansu sun yi musu magana ta nuna ladabi da girmamawa za a ce musu ta ce a ce musu mijin kan ta ce ma eh, a faɗa saboda wannan shine irin ladabin da alkur'ani ya nuna mana to shikenan ai su kenan matan tambayoyin ko wato sai wannan a bari mu da Allah mu amsa wannan sannan wannan wai yace a ja hankalin mata waɗanda suke shan magani na dakatar musu da al'ada wai don kada su yi ramuwa ko kuma goman ƙarshe ta zo ba ta cikin tsarki su tuna wannan Allah ne ya rubuta musu a sha ruwa lafiya to wannan istihadi kai amma gaskiya waɗansu malamai sun saba maka istihadinka waɗansu malamai sun ce ya halatta mace ta sha magani wanda zai tsayar mata al'ada domin nufin ta yi wata ibada kamar ta je madina tana ganin al'adar ta za ta zo mata har ta je ta dawo watakila ba za ta samu shiga masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam ba ko kuma al'adar ta za ta zo za ta zo wadda ta zarce har ta fita daga cikin ramadan ba ta sami yin umra cikin ramadan ba wanda dalilin zuwan ta kenan makka din dan ta umra cikin ramadan to babu laifi ta sha magani da zai tsayar mata al'ada tare da shawaran likitanta eh, ta nemi shawaran likita don ya likitanta don ta ba ta irin maganin da za ta sha da kuma lokacin da za ta sha haka mace tana so ta yi amfani da goman karshe don ta rinka samun sallah eh, ta rinka samun sallah a cikin waɗannan darare masu albarka ta sha wannan manufa ce ingantatta ko malamai sun yi fatawa da halaccin wannan babu abin da ya hana wannan babu abin da ya hana wannan to shi da yake haka ne Allah ne ya rubuto musu to amma Allah da ya rubuto musu kuma shi ya saukar da maganin da za a iya tsayar da shi ba sa so hmm, kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wannan abu ne wanda Allah ya rubuta ma banata adam hmm, su yi haƙuri to amma in sun samu hanyar da za su ije babu laifi su yi wannan wannan shine fatawar malamai na wannan zamani kuma na dama sun yi domin shekul islam ibn taimiyya ya yi fatawa a kan macen da aka sake ta tana shayarwa ko bisa al'ada in tana shayarwa ba ta al'ada saboda haka ta ga ta za ta tsawo sai ta gama shayarwa sannan jini ya dawo mata watakila sai ta yi wajen shekara da rabi babu jini sannan in jini ya dawo mata sannan a ce ta fita daga idda sai ga watakila ta yi wajen shekara ɗaya da rabi tana idda shekul islam ibn taimiyya ya ce a cikin wannan ya ce babu laifi ta sha magani da zai dawo mata da al'ada domin ta samu ta fita daga cikin idda sai gaggawa fita daga cikin idda saboda haka bayan wani malaman mu suka fara irin wannan fatawa ba akan wannan saboda haka wannan ijtihadi da kai marjuhi ne akwai wanda ya fi shi inganci wallahu ta'ala a'ala amin na'am haramma a'udhu billahi minash shaitanir rajim بسم الله الرحمن الرحيم ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاما فأخذهم الطوفان وهم ظالمون فأنجيناه وأصحاب السفينة Allah ya yake walaƙad arsalna nuhan ila qaumihi wallahi tabbas mun aiko annabi nuhu ya zuwa ga mutanensa sana bisa fihim alfa sanatin illa na ama sai ya zauna a cikinsu shekara dubu sai shekara ya zauna a cikinsu shekara dubu illa shekara hamsin wato shekara dubu ba hamsin yana kiran su zuwa ga tauhidin Allah fa akhadahum tufan sai sai ruwan tufana sai ya rike wato sai ya danke su ya kama su ma'ana wato sai ambaliyar ruwan tufana ya haɗiye su wahum zalimun alhali suna azzalimai wato da kafirce ma Allah da karyata annabin Allah fa jainahu wa ashabas safina sai muka tsirar da shi da shi da ma'abuta kwale-kwale wadda suka kasance wato waɗanda suka kasance tare da shi a cikin kwalakwala a cikin jirgin ruwa wadda allaha ayatan lil alami kuma muka sanya ta ta zamanto aya wato a bar izina a bar lura lil alami ga talikai wato ga dukkan talikai wato su ne halittar allah waɗanda suka zo a bayansu a kan cewar ga aqibar waɗanda suka saba ma manzannin allah Allah madaukakin sarki ya bai kawo ya bude da kissar annabi nuhu domin nuna jimiri da juriya akan wato umar akan bin umarnin Allah kar mu manta wannan sura ta zo ne a kan bayanin cewa duk wanda suka yi imani kada su tsammanin ba za su sadaukar da kai ba sai jarabawa ta zo wanda jarabawar za ta tantance masu gaskiya da waɗanda suke su bai kai zuci ba a baki kawai yake waɗanda suke ba su da gaskiya a cikin da'awar imani to sai Allah ya ambaci kissar annabawa ya buɗe da kissar annabi Nuhu wanda take nuna haƙuri da juriya akan jarabawar da Allah yake yi ma annabawa ta cewa su zauna lokaci mai tsawo suna ta yin da'awar amma mutane ba su amsa ba abinda zai sa wanda yake mai rauni ko wanda yake gaskiyar ba ta ratsa shi ba ba ta kai zuci ba sai ya bari ya ce an yi an yi ba abin da ya zo sai ya ce shi dai ya gaji amma jurewarsa har tsawar wannan yadda har allah jalla wa'ala ya ambaci adadin shekarun kaga ya nuna cewa akwai makasudi akwai manufa a cikin wannan ambato akwai izina cewar ya zauna shekara dubu ba hamsin wannan shekarun da'awarta da yake nan shekarun wa'azin da ya rike ba wai shekarun da ya zauna a rayuwar duniya ba amma dangane da shekarunsa a rayuwar duniya wannan ba shi da wata manufa mai muhimmanci a cikin alkur'ani shi sa Allah bai ambata ba shi sa malaman tafsiri suke ta sabani suke ta sabani a tsakankanin su waɗansu suka ce ya an aiko shi yana ɗan shekara arba'in ya shekara ɗari tara da hamsin yana wa'azi bayan kuma Allah ya tsirar da shi bayan Allah ya tsirar da shi ya yi shekara sittin wato gabaki ɗaya shekara dubu da hamsin kenan ya yi a duniya amma wannan waɗansu malamai sun ce ba haka ba amma da yake Allah bai gaya mana ba yana ɗan shekara nawa ya fara wa'azi bayan ya tsira bayan Allah ya tsirar da shi daga mutanensa ya halakar da mutanensa shekara nawa ya yi a duniya Allah bai gaya mana wannan ba sai malaman tafsiri suka yi ta faɗan ƙauluka da suka zo musu waɗansu daga labaran ahalin kitab waɗansu kuma daga labaran al'umomi waɗanda suke magabata waɗanda masu rubutun tarihin musulunci suka kiyaye amma alkur'ani sai ya tsaya a kan inda mahallin darasi yake mahallin darasin da ake so a bamu shine tsawon muddar da yi yana kira zuwa ga Allah wanda suke nuna jimurinsa da haƙurinsa da nuna cewar a cikin wannan akwai darasi ga muminai yayin da suka ji wannan sai su to wanda ma yi waɗannan shekaru ya tsaya ya dage akan kira zuwa ga Allah yana ɗaukan yana yana aiki da umarnin da Allah ya masa ballantana mu da shekarun namu nawa ne muka yi wannan sai daɗa ƙara sa musu ƙarfin gwiwa da jimiri to a cikin wannan kun ga an ba da darasi ga musulmin farko da kuma mu waɗanda muka biyo bayan su cewar kada wato tsananin wahala ya sanya ta ya raba ka da Allah komai tsananin wahala ka tsaya akan bin umarnin Allah karshe zai yi kyau kamar yadda ya faru da annabi nuhu Allah ta'ala yake fa akhadahum tufan mutanen da suka karya kanshi sai gashi tufan ya kama su abinda ake nufi da tufan shine ruwa wanda yake mai tsananin yawa mai ambaliya kamar yadda Allah ya sifanta a ya sifanta ruwan a cikin suratul kamar yace fa fatahna abwaba as-sama'i bima'in munhadir wa fajjarna al-arda uyunan faltaqa al-ma'u ala amrin qad qadir muka bude kofofin sama da ruwa mai farara kuma muka mayar da kasa ta zamanto wato idaniyar ruwa suna ɓuɓɓugowa daga cikinta wato ba ruwan sama bane kawai har daga ƙasa ma ruwan ya rinka bulbulowa sun sai yanzu ambaliyar da ake yi kamar irin wanda ake yi ake kwanan nan a south africa din nan da mutane ɗaruruwa suka mutu kaga daga ruwan sama ne ruwan sama ne idan ruwan ya yi ruwa ya shiga cikin koguna sai kuma ya ambaliya ko kuma kawai ya rinka saboda tsananin kwarararsa dukkan wata hanya da ruwan zai bi sai kaga yana bi yana tafiya da duk abin da yake ciki sai ka wato ruwa irin wannan ruwa akwai shekarar da aka yi irin wannan ruwan mai yawan gaske mamako amina lokacin aikin hajji amina irin luxurious bus din da ido na da idan mutane da idan duk mun gani ta rinka tafiya a cikin ruwa kai ka ce abin nan a motar wasa ce wala haka ruwa ya rinka tafiya da ita kai ka ce motar wasa ce manya-manyan luxurious bus haka ruwa ya rinka tafiya da shi to wannan ruwan sama ne kawai da yake ambaliya to balantana shi wannan ruwa ne da ba taɓa yin ba shi sama aka sanya masa suna abtufan abtufan kasa ta fito da shi sama ma ta kwararo da shi to wannan ruwan shine ya kama su a a a shine ya nutsar da su kuma Allah ya ce wahum zalimun aka nutsar da su alhali suna azzalimai wato suna masu shirka da Allah masu saba manzon Allah to shi kuma Allah maɗaukakin sarki sai ya tserar da shi to wanda yake nuna sunnar Allah tare da annabawanka, cewar kyakkyawan ƙarshe yana gare su Allah yana tsirar da su daga halaka yayin da azabarsa ta sauka akan masu karyata manzannin Allah zai halakar da su su kuma manzanni Allah ya tsirar da su da wanda suka yi imani tare da su to ba sai Allah da ya ambata shi sai ya ce wa ashabas safina wato waɗanda suka yi imani da shi sunan su kenan ashabus safina don dukkan waɗanda suke a bayan ƙasa Allah ya halakar da su in ban da wanda suke cikin wannan kwale-kwale da shi da ma'abuta wannan jirgin ruwa Allah ya ce Allah ya tsirar da su kuma ya ce muka sanya ta wannan zamirin yana komawa ya zuwa ga kwale-kwalen ga zuwa ga jirgin ruwan ko kuma ga zuwa ga ita ainihin waƙi'ar halakar da mutanen annabi duk aya za ta iya ɗauka jirgin idan idan ta koma ga jirgin ruwan na annabi nuhu to wato Allah ya sanya ta ta zamanto aya da talibai to akan wannan mece ce ayar wato kenan ya batta a ganta to kuma kamar haka aka ruwaito domin kamar yanda wato aka ruwaito daga qatada a cikin sahihul bukhari yace baqiyat baƙayar safina alal judi hatta nazartuha awail hadhihi al-umma ragowar wannan jirgin ruwan yayi saura a farkon wannan al'umma akan dutsen aljudi har sai da na ganta in ji to shi dutsen aljudi an yi saɓani a bigirarsa amma dai kusan saɓanin duk kusan waje ɗaya ne an ce yana arewa da mosul mosul a cikin iraq kake waɗansu kuma su ce yana wato yana kudancin sham waɗansu kuma suka yana kudancin turkiya saboda haka a cikin duwatsun turkiya yake amma dukkanin waɗannan wuraren silsila ce na duwatsu wanda babu mamaki in waɗansu in an faɗa in an ce arewa da mosul zai shiga ɗaya daga cikin duwatsun kenan in an ce a kudu da turkiya shi ma dangane da wanda yake turkiya bigiran zai iya mayar da zai iya cewa a kudu kenan da ƙasar turkiya kudu maso gabas haka zalika in an ce a kudancin syria duk dai mawuƙi ɗaya ne a nan mantikar da take da ake ce mata mantikatul jazira aljazira shine abin da ke tsakankanin kogin dijila da kogin da kogin furat euphrates da tigris wannan mantikar da ke tsakani wanda ya haɗa ƙasashe uku su ne suke cikin wannan mantika ana ce mata aljazira tsibiri saboda kamar wato su kogunan guda biyu kowanne daga cikinsu wato mamakon ruwa ne saboda haka kasar da ke tsakaninku sai ake kiranta aljazira tsibiri kaga kamar saudiya ce kaga saudiya kasar saudiya ana ce mata da yaman ana ce musu jaziratul arab saboda in ka duba daga yamma akwai kogin bahar maliya daga gabas akwai kogin khalijul arabi a arabian gulf daga kudu akwai indian ocean saboda haka ta ya zamanto kan cewa kamar ita wani tsibiri ne a tsakankanin wato tafka-tafkan ruwa masu yawa to haka nan ma wannan mantikar ta jazira ta hada kasar iraq da kasar syria da kasar turkiya to a nan ariyar dutsen ita shi dutsen aljudi yake wanda allah ya ambace shi da sunansa da cewa wasta wata aljudi to shi kata da ya ce ya je dutsen judi din ya ga ragowar wannan kwale-kwale ya ga ragowar wannan kwale-kwale amma a yanzu cewar babu ita ibnu ashur yake babu mamaki kankara ta lullube ta domin area ce da idan aka yi sanyi wato mantsika ce da kankara take zuwa sosai ake suno sauraka babu mamaki da shekaru da kuma kasancewar waje ne wanda yake ana kankara ga duwatsu kan cewa kankara za ta fito za ta gangaro ta zo ta rufe ta kun san ita kankarar da irin wannan kankarar da ake ce mata da ake ce mata glacier idan ta zo tsakanin dutse da dutse tsakanin manya-manyan duwatsu sai ta zo ta cika wajen sai ya zamanto wato a sai ai wata da watanni ba ta zagonye ba irin wannan ne ya samu sayyidina abdullahi bin umar a kasar armenia aka ce ya zauna wata shida yana tsasaro to waɗansu suka ɗauka cewa duk shekarun da mutum zai yi a waje sai ya tayin ƙasaru shi kuwa da ya yi wata shida yana zaune yana jiran ƙanƙarar ta zagonye a samu hanya ya wuce to kaga a cikin wannan hali za a ce ya zama ɗan gari ya za a ce ya zama mazauni ba yana zaune zaman jira ba ne to dole wannan matafiyi ne sai ya ta ƙasarunsa amma wanda ya je ya je karatu an ba shi an ba shi ɗaki har da tiket ɗin ya rinka zuwa hutu yana ganin gida sai kuma ya ce wai shi matafiyi ne ba mazauni ba a sai ya ce shi ba mazauni ba ne sai ya ta kasaru daga mutane sun je karatu ingila ko china shekara hudu amma a shekara hudun nan duk kasar suke yi wannan kuskuren fatawa ne hmm. to kuma wannan hujjar na abdullahi bin umar ba zai zamanto abin da ya faru na abdullahi bin umar ba zai zamanto hujja a gare shi ba a shahid shine cewar in muka ce Allah ya sanya wannan jirgin ruwa aya ga talikai wato ya batta domin mutane su gani su yi izina shi ne ma'anar ayar wato su yi izina su ɗauki darasi daga cikin wannan dukkan talikai waɗanda suka zo bayan wannan siffar kuma haka ta zamanto istar kwale-kwalen annabi nuhu ya zamanto shahararre ne mutanen yahudawa abu ne wanda yake tabbatacce a cikin labarukansu mutanen kirista ma tabbatacce ne a cikin labarukansu kai al'ummomi da dama a cikin gabas ta tsakiya duk suna da kistar labarin annabi nuhu a cikin labarurrukan rukansu saboda haka Allah ya bar batun kwale-kwalen a matsayin aya ga talikai shi yasa zaka ga hatta a cikin zanen mutane sai su zanen ga annabi nuhu su zanen kwale-kwale mai hawa biyu ga hawa na mutane ga hawa na tsuntsaye mai hawa hawa kai ga hawa na dabbobi hmm. duk kowa wai haka kwalafa saboda kissar Allah ya bata ta zamanto aya an san labarin to shine ma'ana ta biyu waje Allah ai waqi'ar ta ruwan tufana da tsirar tsirar da Allah ya yi da bayansa wanda suka yi imani a cikin jirgin ruwa Allah ya bar wannan ta to aya to fuska biyu ta tafsiri wace ce mafi rinjaye zai iya ɗaukan duk fuska biyu din? domin dukkaninsu a haka suke dukkaninsu aya ne kissar annabi nuhu aya ce ita wannan wannan kwale-kwale wannan jirgin ruwa Allah ya bashi ya zamanto aya wanda suka gani ya zamanto musu aya ba za mu karyata da ba tunda katada ya je ya gani amma yanzu abin da yake faruwa yanzu abin da yake faruwa na kan ana samun wato masu tafiya sai su je su ce sun je sun kwakulo kwale-kwalen eh, jirgin ruwan annabi nuwa to har an mayar da shi kasuwanci mutanen da suke so su janyo 'yan yawon bude ido sai su je su ba da labari suke ai an zo a garin su an gano wannan kwale-kwalen don su kira kasuwa mutane a zo a yi ta kasuwanci domin 'yan singapore an ce a singapore ma wai an je an gano inda kwale-kwalen annabi ta sauka har an haƙo ta shi ne a wannan ba zai zamanto hujja a kan cewar ƙarya ne Allah bai bar ta zamanto aya ba domin a zahiri ita kanta kwale-kwalen ita ce aya domin kamar yadda Allah ya faɗa a cikin suratul qamar yace wa hamalnahu ala zati alwahin wa dusur tajri bi ayunina jaza'an liman kana kufir wa laqad taraknaha ayatan hal min muddakir kaga duk akan me ake magana akan kwale-kwalen ne muka ɗauke shi akan jirgin ruwa ma'abucin wato a katakwaye alluna wadda sun da kusoshi yadda aka yi sassaƙa shi kenan jiribi a ayunina tana gudana a kan idanunmu in ji Allah jaza'an liman kana kufir kyakkyawan sakamako ga wanda aka kafurce masa ya ce wala ƙattarat na ha aya mun kyale ta ta to aya kaga ai magana tana komawa ga ni za alwahin su ita wannan wannan jirgin ruwan kwale-kwale saboda haka wannan shine zahiri Allah ya bar ta to aya amma waɗanda masu inkarin labarurrukan annabawa masu inkarin abin da ke cikin bible da abin da ke cikin alkur'ani na cewa masu ilimin binciken tarihi da binciken abubuwan masu binciken archaeology da suke cewa babu wata hujja da ta nuna an samu wannan wannan abin da akan abin da suka sani kenan akan nasu ilimin kenan don ba su gani ba binciken mutum bai nuna akan babu wannan bai nuna kan cewa babu ba sai dai ka ce ka bincika ba ka gani ba amma ba ka ce babu ba domin duk ran da wani ya zo ya ce maka gashi nan maganar ka ta rushe yana da sauƙi ka tabbatar da abu amma yana da wuya ka kore shi in kana so ka kore abu sai ka kewaye ilimi wani wai ko zai kewaye ilimi in ba Allah ba saboda kan Allah ya faɗa yake ya batta wato an yi cikin Allah ya baka ta zaman to aya ga talikai to sannan Allah ta'ala to wannan shine kisar annabi nuhu kisar annabi nuhu Allah ya bar kisar ta zaman to aya ga talikai kuma ya bar kwalakwalanka a jirgin ruwan da ya tafi ya zaman to aya ga talikai wanda suka gani ya zaman to aya wanda ba su gani ba labarin zai zo musu kuma yana daga cikin labarin irin abin da ya zama to mutawatir wato ana ɗaukansa ɗaya bayan ɗaya al'umma bayan al'umma kamar yadda yake yayin da aka saukar da alkur'ani kuma shi yasa ba a canka ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba a ce masa to ai mu ba mu ji labarin ba bal abu ne wanda yake iska ce labaruka ne wanda yake yana tare da su sun sani saboda haka ba su yi masa itirazi ko su ce ba haka yake ba hatta waɗanda suke da ilimin mutanen farko malaman yahudawa da nasara da sun yi masa inkari da an kiyaye inkarin shi saboda ana da bukatar sanin abin da yake zai nuna a kalubale ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam daga wajen su waɗanda ba su musulunta ba inda suna da shi da sun kiyaye shi kasancewar ba su kawo ba dalili ne akan cewa ba wanda ya san kama alkur'ani akan abin da ya ambata dangane da kisar annabnu da kuma sha'anin wannan jirgin ruwa da Allah ya tsirar da bayansa a ciki na'am إبراهيم إذ قال لقومه اعبدوا الله واتقوه ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون كما من أيكو إبراهيم shine wa ibrahim ai wa laqad ar wa ibrahim can a kisa annabi nuhu sai da ya rantse, yace wa laqad arsalna nuha me yasa allah zai rantse? saboda an sanya waɗanda ba su san kisar annabi nuhu ba kamar masu inkarin ma an yi annabi nuhu ne sai Allah ya rantsu dan ka san ana gaya masa da rantsuwa da gare shi to yace kuma mun aiko Ibrahim id qala eh, eh, mun aiko Ibrahim mun aiko shi yayin da yace ma mutanansa i'budullah ku bauta ma Allah nan shine kawai inda Allah yace id qala li qaumihi amma ko ina zaka ji Allah yana cewa id qala li abihi wa qaumihi ma za ka abudu إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون إذ قال لأبيه وقومه اعبدوا الله أما أنا سيك إذ قال لقومه بأفتي ما هيكم بعد saboda maksudi a nuna umumin da a can ku duk ana ambaton saboda iskar tana da alaƙa da mahaifinsa akan yadda wato ya saƙa ma mahaifinsa wajen tauhidi yayin da ya ce ma mutanensa ya abudullah ku bauta ma Allah wannan ishara ne da cewa ba sa bautar Allah ba su san su bauta ma Allah ba to annabi ibrahim ya ce musu ku bauta ma Allah wattaquhu kuma ku ji tsoronsa wato ku ji tsoronsa saboda ya cancanci a ji tsoronsa saboda girmansa da kuma girman ukubar da kuma tsananin ukubarsa zalikum khairun lakum wannan ne ya fa'al wannan abin nan da nake gaya muku shi ya fa'al alkhairi a gare ku wato daga abin da kuke a kai na bautar gumaka in kuntum ta'lamun in dai ku kun kasance kuna sani wato in kun kasance kuna sani nan a wato in kun kasance ko dai ka ɗauki cewa kuna sanin cewar bautar gumaka ba komai ba ce. sai zamanto alima yana babinsa na fi'ilin muta'addi kamar ka ce alimtu shay'an na san wani abu wato in kun san gurbata da bacin bautar gumaka to bautar Allah ita ta fi muku alkhairi ko kuma a ba ma ta'alamuna sifar fi'ilin lazim a ce in kun kasance ku masana ne masu ilimi in kun kasance masu ilimi to bautar Allah ta fi muku wannan ma'anar wannan ma'anar akwai babban darasi a ciki wato in dai kana da ilimi in dai kai kasbanta da sifar ilimi to ka bautar za ka san cewa bautar Allah ta fi alheri in ka baka san wannan ba to wallahi duk ilimin ka kai kasur gumin jahili ne shine wani daga cikin turawa da ya musulunta yake faɗan wata kalma tun ina ɗan saurayi wata ran ya gaya mana wannan maganar take kayatar da ni da muka haɗu da shi a norwich yake cewa the highest function of the intellect is to know that there is no god but allah mafi girman aikin hankali da basira shine mutum ya san cewa la'ilaha illallah duk basirarka duk sanin physics ɗinka duk sanin mathematics ɗinka in baka san la'ilaha illallah ba kai kasur gumin jahili ne hmm. to kaga abinda annabi ibrahim ya ce musu kenan zalikum khairun lakum in kuntum ta'lamun in kuma abuta kani ne to ku san cewar babu ku bauta ma Allah ku ji tsoron sa wannan shine ya yafi alkhairi domin na farko dai kasancewar Allah shi ne ya cancanci a bauta masa to in dai kana da hankali kasan babu kamar Allah kasan shi shi kaɗai ne da babu kamarsa in ku shi shi kaɗai ne da babu kamarsa to babu wanda ya cancanci ka rufuna masa ka bauta masa ka jawo gare shi in ba shi ba saboda haka wannan magana ce ta wato amfani da hankali da basira in dai ilimi na gaske ne ilimi ne to abin da zai nuni gare shi shine bautar Allah ita ce alheri to shi yasa waɗanda duk suke koyar da ilimi na ɗabi'a su cire Allah a ciki ba abin da suke illa barna domin sun san in dai aka tsaya aka koyar da ilimin a hakikaninsa to abin da zai kai mutane zuwa gare shi shine la ilaha illallah dukkan wanda ya tsaya ya karanta ilimi na hakika to abinda zai kai shi zuwa gare shi kenan domin daga in da ka san ilimi za ka ga abu na halittar Allah da babu abinda za ka ce sai ka ce subhanallah tsarki ya tabbata ga Allah ka tsarkake shi ka ɗaukaka shi saboda ganin gwanintarsa da iyawarsa su ka sai ka ji sun ce how marvelous is nature abinda za su ce kenan abu da ba shi da ma'ana me abun mamaki a nature saboda baka san nature ba bayan kuma ba wani abu ne illa aikin mazahir ne na aikin Allah to ka musanta Allah amma ka tabbatar da kayatarwa da iyawa da gwanancewa da ɗaukaka a cikin abin da yake na aikin Allah ne amma shi Allah ka kare shi ba baka tabbatar da shi ba ba abin da yake sanya mutane suke wannan illa taqlidi taqlidi suke yi wato suke ta yaya za a yi ce mu yi imani me sauran peers ɗinmu sa'anninmu wanda muke zama muke tafiya muke rubuce-rubuce da su ake ce musu profesa wane profesa wane wane wane me sauku me kuma za su ce a ce wai yau kuma na musulunta yau na yarda da Allah na yarda da addini wannan takalidin shine yake hana su kamar su Abu Jahal ne ba su da bambanci sun gane gaskiya ne suka ce to amma ya za a yi mu yadda in muka yadda mun sallama ya fi mu kenan to su ma haka suke faɗa in muka yadda wato mun sallama malam mai tafsiri ya fi mu kenan za mu zo mu koya a wajensa bayan mu profesoci ne da muka san equation da muka san complex variables ya za mu rusuna ga wannan to illa shi ne wannan girman kai ne to amma kaga sai annabi ibrahim kaga abin da ya ce ma mutanensa kun ga haka annabawa suke annabawa sun zo da abin da yake ya sha ya ƙetare ilimin jama'a kuma sai na janyo hankalinsu ya zuwa ga abin da zai zamanto ya ba su ilimi mai amfani ilimi mai amfani to sannan Allah ta'ala ya ce mana إن الذين تعبدون عند الله الرزق الله له إليه ترجعون وإن تكذبوا من قبلكم وما على الرسول إلا البلاغ Allah ta'ala ya ce inna ma ta'buduna min dunillah Allah yana hikaito mana abin da Annabi Ibrahim ya faɗa ga wato wa'azinka yace abin da kuke bauta ma ba Allah ba dahir ba komai bane illa gumaka wato da kuka sassaka su kuka zana su wa takhluquna ifka kuma kirkirar ƙarya kuke yi ƙarya kuke kirkirowa kuke dangantawa ya zuwa gare su a wajen sanya musu suna cewa su iyayen gidi ne da labarurrukan da kuke bayarwa a kansu Innan ladina ta'buduna min dunillah lallai waɗanda kuke bauta ma ba Allah ba hakika ba sa mallakar arziki wani arziki a gare ku ko kankani ko babba shine ma'anar rizqa da aka kawo shi na kira ba sa mallakar wani arziki ko ya yake a gare ku fabtagu inda Allahi rizq ku nemi arziki da baki ɗayansa a wajen Allah wa abuduhu ku bauta masa washkuru lahu ku yi godiya ku keɓance shi da godiya domin shi ne ma'anar washkuru lahu ba a ce hu ba ku yi godiya godiyar da ta keɓance shi wato ku keɓance shi da godiya domin shi kadai ne ya muku ni'imar da ba abin da ba wanda ya muku wannan ni'imar ilaihi turja'un gare shi za a mayar da ku to annabi ibrahim bayan ya ce su bauta ma Allah sai kuma ya rusa shirka yace abinda kuke bauta ma ba Allah ba wato autan alwasan shine abin da aka tattaka mai jiki sabanin as asanan as shi zai daukan kowane itace kowane dutse ko kowane itace amma shi alwasan sai an yi shi a sifar ko a sifar mutum ko a sifar wata dabba ko zaki ko a sifar rana ko a sifar wani tauraro abinda dai mushrikai suke yi na yin mutumin tuni wanda zai zama shi ne abin bautar su kamar da yadda kuke gani yan indiya suna yi da sunan a yi su da wani da takobi wani a yi shi da sifar mace mai kyau kowanne dai a sassaka kashe ce to wanda kuke bauta ma fa ku ne kuka je kuka zana waɗannan abubuwan wa takhluquna iska kuma kuke kirkirar karairaki a kansu sai ce ai kun ga wannan da muka zana muku wannan da kuke gani kun gan shi ba gashi da takobi a hannunsa ba to ai waɗanda mutane ne suka zo za su cimma mutanen garin saboda haka shi kuma yana nan ba san yana nan ba da takobinsa saboda haka duk ya gama da su saboda mutanen garin shi suke yi mai yanka saboda haka sai a ce abin da ya kamata ya waje ba ku yi duk ran da kuke jin tsoron duk ran da za ku tafi yaki to sai an samo wani yanka an yi masa wani lokaci ma har yankan mutum ko a ce idan za a gina kofar gari wadda za ta ba da kariya sai an je an samo 'yan mata waɗanda suke ba su daɗe da fara haila ba sai a je a sanya su a cikin ginin kofar a gine kofar tare da su suna da rai duk an yi wannan a cikin bautar shirka ko kuma a ce idan lokacin ruwa ya zo kogi yana ambaliya dole sai an je an kai masa yaro jariri da aka sabuwar haihuwa an je an jefa shi a ciki saboda aka tashi ana ta neman aka ji mutane ana cewa an nemi yaro an rasa nan ku sun sace shi sun je sun jefa shi a cikin ruwa to duk wannan kirkire-kirkiren karyar haka mushrikai suka yi da haka shaidan ya rinka azabta ya rinka wato mugusta ma dan adam ya mayar da dan adam bawansa yanzu irin yadda ake yin yanzu irin yadda ake yin abubuwa na tsaface-tsaface bisa irin ƙaryar da ake ƙirƙira na kan cewa wani aljani shekan ne duk zai zo ya zayyana a mutane to kaga yadda addinin musulunci yake yake yantar da mutane yake rubuza canfi yake a asasin addinin shaitan in yad'una min dunihi illa inasa wa in yad'una illa shaytanan marida a ƙarshen ta shaitan ake bauta ma domin shaitan ne ya sawwala musu Shi shine yace annabi ibrahim ya gaya ga muku wa takhluquna iska kuna kirkira ƙarya ne don kowane gunki ka gani in ka je ka zauna da masu bautar za su gaya maka ga labarinsa kowane aljani ko barahaza ko ɗan galadima ko ɗan wane ne ko wane ne sai ka ji wata isa tare da shi a ce ai abin da ya sa shi barahaza kaza kaza ne sai an faɗa to ji shi ne wannan wanda annabi ibrahim yake faɗa wa na iska to sannan abinda kuma yasa suke yin shirka neman arziki suke ai dole sai mun yi haka don arzikin mu yanzu dole sai mun yi abinda za a kaima a lokacin farkon damuna akwai irin abinda za a ibadar da za a yi ta musamman wanda shine zai sa a samu ruwan sama in aka samu ruwan sama ya banya ta fito lokacin girbi akwai ta musamman da za a yi domin girbi ya zo saboda haka suna ganin arzikin da yake zuwa musu daga wajen gumakan ne to shine annabi ibrahim ya ce musu in waɗanda kuke bauta ma ba allah ba ba sa mallakar wani arziki a gare ku ba su ne suke sa ruwan sama yake zuwa ba ba su ne suke sa girbi yake yin albarka ba babu wani arziki shi yasa ya kawo shi da fi Allah ya ambace shi da fi gan nakira a larabci yana nufin lamin qalilin wala min kafir la kankani wala babba babu wani arziki da suke mallaka sai ce musu ku nemi arziki ga baki ɗayansa sai ya kawo shi da tigar alif lil istighraq ku nemi arziki ga baki ɗayansa a wajen Allah domin shine hakikatan yake azurtawa ku nemi arziki ga baki ɗayansa a wajen Allah ku bauta masa kuma ku yi keɓance shi da godiya kuma sai ya kawo ya wato bayan bauta da godiya wanda wannan ita ce ainihin haƙiƙanin bawa haƙiƙanin ɗan adam zai samu kansa a cikin jin cewar ya cika burin abin da ya sa aka yi shi yayin da ya zama to mai bautar Allah mai godiya ga Allah ba abin da zai ba ma zuciyar ɗan adam nutsuwa ya ji daɗi irin ya tashi ya bauta ga Allah ya je yana gode ma Allah zai ji farin ciki da nutsuwa wanda babu abin da wani abu na duniya da zai ba shi wannan abinda zuciya take ji yayin da ta zamanto ta yi bauta ta rufuna ma Allah ta yi godiya ga Allah ba abinda na duniya da zai baka wannan ba wani abu na duniya da zai baka wannan to shi yasa ake son ake roƙon Allah ya ba mu daɗin ɗa'a gare shi wannan daɗin da za ka ji za ka ji kan cewa kai yau da za a ce an je aljanna babu wannan daɗin ibadar da ake ji yayin da ake yin tasbihi ga Allah sai ka ni'imar aljanna takaitatta ce shi yasa Allah bai halamta ma 'yan aljanna tasbihi ba da'awahum fiha subhanaka allahumma har aljanna sai sun yi tasbihi saboda akwai ni'ima da take zuwa ma zuciyar dan adam yayin da yayi wannan bautar ga Allah wanda duk jin daɗin duniya da matan aljanna da 'ya'yan itatuwar da kogunan ruwan da ruwan da giyar da madarar mm, da zumar duk wannan ba za su sa masa wannan ni'imar da zai ji ba irin ni'imar cewar gashi yana tasbihi ga Allah to shi yasa yake ku bauta masa ku yi godiya a gare shi sannan sai ce ilaihi turja'un kuma fa gare shi za a komar da ku sai ya hada tauhidi da tashin alkiyama to kamar yadda za ku yi imani da tauhidi to ku san kuma fa gare shi za a mayar da ku wannan zai sanya wato a cikin wa'azin bayan kai tunani da hankalinka to kuma ka ji tsoro ka ji tsoro na ruko ne fresh ban tsoro gare shi za ka koma to shi saboda ɗan adam ban tsoro akan a ba shi tsoro akan cewa to ka tuka da kanka fa yana tasiri akan ɗan adam wala in ka gaya mutum wannan ko ya bayyana cewa bai yi gizo ba a zuciyarsa ya san abin da yake ji to shi sa alqur'ani yake yin narko yace ilaihi turja'un to sannan yace wa in tukazzibu in kuma kuka karyata faqad kazzaba umamun min qablikum al'umomi gabanin ku sun karyata to kuma tunda mutane ne waɗanda sun san al'umomi a kewaye da su za su san tarihi wa ma ala rasuli illa al-balagul mubin babu wani abu da ke kan manzo illa isarwa bayyananna wato dan kuna cewa za ku huce haushi ku ce mu ma din mun karyata dan ka ce mana al'umomi gabanin mu sun karyata to mu ma mun karyata to dan kun gaya mun wannan kada ku ɗauka wannan zai sa ku huce haushi a kaina domin shi manzo ba abin da yake kansa illa isarwa na, zan ci gaba da gaya muku domin ba jin haushi zan yi ba dan kun ce kun karyata wannan ba zai hana ni in ci gaba da isar muku ba domin ni abin da aka gaya muku mun ce aka umarce ni da shi kenan sannan Allah ta'ala yake awalan yarau kayfa yuhyihu الله الخلق ثم يعيده إن ذلك على الله يسير أولم يروا شنبة جني بني كيف يبدئ الله الخلق يا يا الله يكي فار يكي فار حلتا ثم يعيده سنن الله ينا داود حلتا إن ذلك على الله يسير للي ونن مسوكي ني الله to wannan zahiri Shi gaba ne da hikayar abin da annabi ibrahim ya gaya mutanensa duk da waɗansu masu lamarin tafsiri sun ce a'a wannan allah ya tsayar da kisar annabi ibrahim ne sai kuma ya fuskanci wa'azi ga waɗanda ake karanta musu alkur'ani ƙuraishi da kuma sauran al'umma da za su zo bayansu cewa a janyo hankalin su tunani amma zahiri duk wannan kisar annabi ibrahim ce tun da kaga daga baya da ya faɗi wannan sai allah ce fama kana dawa ba qaumihi to bayan duk wannan jawabin mutanensa bai kasance ba sai kaza so da annabi ibrahim haka ya ce ma mutanensa kuma ma ya abin da yake karfafa wannan shine kira'ar hamza da kisa'i da halaf alam tarau kaifa yubdi'u allahu al-khalqa thumma yu'iduhu ba ku gani ba kaga sai aka wato annabi ibrahim ya fuskance su da gaya musu wannan wato wannan jan hankali ne kan su duba aikin allah halittar allah ku duba ku gaya Allah yake faran halitta ta yaya za ku duba ku gaya Allah yake faran halitta haihuwar 'ya'ya da fitar da tsirrai ka ga mace ta ɗauki ciki kawai kana ganin ciki yana tashi yana tashi har lokaci zai zo da za ka ga da za ka ga ya soma ya soma a bugu ta nan bugu ta nan nan da nan sai ka ga ta kirawo uba ta zo ka gani ya soma motsi ka zo kana gani baka san abin da Allah yake yi baka san da wata kama zai fito ba ko ka je ka yi scanning an ce namiji ne an ce mace ce namijin yaya zai yi kamar ka zai yi kamar ta zai yi eh, kamar iyaye baka sani ba kana jira ka ga halittar Allah ta sai zuba Allah ne yake halitta ba ka san ba United Nations ne suka yi maka wannan ba ka san ba taron a geneticists ne masu genetics suka zo suka haɗa maka suka yi maka ya sunan wannan doli wadda za a ce eh, sun yi doli ba masu doli ne suka zo suka yi maka wannan ba Allah ne yake fara halitta kana gani da lam shai an madkura ba a san shi ba ko suna ba a sa masa ba ko ma ba a taba haɗuwa ba sai gashi Allah ya fare shi to yanzu wanda yake yin wannan ya dawo ya sake yin halittar zai gagara ba zai gagare shi ba shi yasa sai ce summa yu'iduhu to wannan ba wato ba da labari ake sannan Allah yana dawo da wata halittar. inna zalika ala Allah yasir wannan mai sauki ne a wajen Allah kamar yadda ya faru halittar ya zamanto mai sauki a gare shi dawowa da halittar ita ma mai sauki ce a gare shi hmm. wa huwa alladhi yabda'u al-khalqa thumma yu'idu wa huwa ahwanu alayhi shine ya faru halitta kuma yake dawo da shi kuma shine mafi sauki a gare shi mafi sauki a gare shi da babu ya kawo to ballantana da an yi ya dawo da wanda yake dama an yi shi wane ne ya fi wahala hmm? na farko wanda da babu ya fare shi to ya yi wanda yake babu ya fare shi ballantana wanda yake dama akwai shi ya dawo da shi shi yasa yake wa huwa ahwanu alayhi to mun cinye lokacin mu Allah ya sa mana albarka a cikin wannan lokacin. hukumar a sa ido da kulawa da kamfanin da sha'anin waya masu airtime da data ita ce su wanda suke kula da su iyayensu to suna so akwai bayanai da wanda suka tanada da al'umma kuma sukan je wajen tarurruka da mutane suke halarta domin su bayyana ayyuka su bayyana abubuwa da mutane suke bukatar su sani dangane da sha'anin harkar waya dinnan wanda tana hannun kusan kowa kuma amma akwai muhimman abubuwa da ya kamata a ce an sani to za mu ba su dama da Allah jama'a dan yi hakuri yan minti goma za su bayani insha Allah abin da zai amfane mu bismillah sai su zo eh a yi zaman ka a ramin ai sai a sai su zauna to kuma da ali kawo kujerar nan a zauna ka sa tabarau jama'a abin da ke da mu a kan da kawai lokaci na wani magana da ke sai da kai da yawa ba yana daga cikin yana muhimman ayyukan wannan hukuma shi ne sa ido a kan yadda ake tafiya da ake hukumar ta tsaro a cikin ba da ga kowaye ne haka haka wani tun daga kan manyan makarantar da kamar zuwa ƙanana masu amfani da masu da kaki a cikin titi da masu kasa intanet da ake da mataki to daga cikin alaƙi da tsaro a cikin hukuma shi ne karewa ilmantarwa da kuma kasance shi da yake da za a amfani da shi yana da ƙa'idojinsa ya yana da manuwar a so a ƙa'ida an kase waya kase layin waya kayan rijista kana amfani da shi za ka iya gamuwa da ake wata matsala ko wani abu da bai gamshi ka ba ko kuma wani abu da ya shafi haƙƙinka da aka taɓa ba da izinin ka ba to wannan hukuma tana da ka'ida shine ne in ka sai abu bai yi maka ba a kowace irin ka'ida ta doka akwai terms and wanda mu a ka'ida zama nan ban kamar ake mutanen Najeriya ba mu suka damuwa mu karanta ka'idoji na contract da saboda contract ke da abin da ka saya ka sa kuɗi kana da haƙƙi ka a baka abin da kake bukata haka ka kana da kai haƙƙi nauyi akan ka na ka biya abin da kai amfani da shi saboda haka idan har ka samu wata tangarɗa ko yaya take to abin da kake fari shi ne, ga wanda suka sani kamfanin wayan nan manya da yawanci su ne suka fi kowa muhimmiyar rawa kan harkokin sadarwa akwai nambobi da kowace kowace kafar sadarwa da aka bata ta tabawar jama'a a misali mtn 180 eh, eh, airtel 111 a misali in kana da korafi amfaninsa shine ba sai ka ɗauka ba ka tafi wurinsu ba a'a ka ɗau waya ko a ina kake ka buga kuma hukuma ta mai shi kyauta da shekarun baya shekara ashirin baya sai an biya naira ashirin da biyar ake kira daga baya kuma ta zuciya a bai kamata kuma ka sai kaya kana da matsala kuma kana da korafi a ce sai ka biya za kuma ka kai korafin ka ba su aka mai da shi kyauta saboda haka a rana in ko ina kake ka ɗauya ka buga a doka shi ne ina da matsala kaza maybe ka sa kati ka duba ka ga wata gari baka ko kobo ba baka san dalili ba to ka kai musu wannan korafi idan har baka gamsu ba to akwai namba da mu muka fitar da ita yanzu shida biyu biyu ita kowane ka kake amfani da shi in ka kira wannan directly za ka kira hukumar cewa to ga matsala ta ta kamfani kaza yau kwana guda sun alƙawari za su maganin tafasi ba abin nufi dai shine ka ɗaukaka wata ƙorafi naka dan Allah ya daga nan kuma za a bi maka haƙinka a tabbatar maka wannan nan ba shi da biyu kowa ne ya kamata a same saboda mutum bai san da zai tsinci kansa ba yana buƙatar adadi ko taimako abu na biyu shine shekarun bayan an san akan damu jama'a da da saƙon waya a ta aika maka talle ko ka sayi kaza ka sai kaza ko da kana bukata ko baka bukata saboda haka sai kuma ta fito da wani tsari akwai namba biyu hudu hudu biyu ita namba nan an fito da ita saboda ka dakatar cewa ba na so a dinga damuna saboda da hawa ya za a kira ta a waya sai ka ɗauka sai ka zane maka talle a misali so amfanin wannan namba shine idan ka yi ta za ta taimaka maka wajen tsaye da duk wani abin da baka bukata haka zalika shi ma idan har ka aika wannan za ka aika stop ka aika wa wannan namba biyu hudu hudu biyu in ka tura jin ne da ke amfani da shi ya kamata a tsaya idan bai tsaya ba bayan kwana daya maximum ashirin ce awa ashirin da hudu ake cewa biyu hudu hudu biyu za ka kira wannan namba shida biyu biyu ka sake mai da korafinka mu kuma daga nan za mu bi mu tabbatar cewa an an dakatar da wannan ah, abin da yake na damun jama'a sai namba wata mai mahimmanci da kusan ba bamu gama sanin ta ba kamar yadda ake a turai suke da lambobin emergency number a ce 911 eh, a america misali to muna da ita da guda ɗin wadda muka fita ita a nigeria 112 tana nan akwai a state 32 a yanzu akwai ta a kanan nan wannan nan ita kuma saboda matsalar wani abu da zai faru ko taimakon gaggawa ko harkar tsaro ko aina kake in ka ɗauka ka buga ɗaya ɗaya biyu ita ce lambar da mutane sun kula yan rasosi suna rubutawa a cikin motocin ko hadari ko wani abu wannan lamba hukumar mu ce ta take gina wuri ta samar da kayan aiki sai a dan a hukumar jiha su kuma su ci gaba da amfani da ita saboda wannan shine ko menene harkar lafiya ce a harkar gobara harkar wane ne komi dare awa hudu suna aiki sai mutum ya amfani da wannan dama ya kira saboda ya ka faɗi abin da yake damun ka insha Allah za a samu da samu kaɗan cikin gajawa abu na biyu shine wannan maganar haɗa layin ɗan ƙasa da kati wanda na san jama'a kusan kwanan ne shine abin da yake kan yake hannun kowa da bakin kowa a dalilin haɗa layi da kati ɗan ƙasa mun san cewa muna fama da matsalar tsaro a ƙasar nan bakin yanzu ba mun san cewa akwai matsaloli na cewa an fito da doka a shekarar 2010 na cewa lalle lalle kowa ya yi rijistar layin wayarsa to amma tsarin rijistar da aka yi akwai matsaloli da yawa da muka fahimci cewa ana samun wasu ɓata saboda duk wata doka da aka kawo in jama'a ba su kokarin su bi ta ba in jama'a ba su kokarin su amfani da ita ba bayan da za ta amfani da ba saboda an fito da wannan tsari ne saboda a samu wani wani abu da yake nan na duk wani wanda yake amfani da layi yanda layi ne ya zama kowa yana da shi ya zame mana dole kusan ba yanda za a ce ba ka da in ba haka ba za ka zama kamar ka shiga wani hali saboda haka akan samu matsaloli sai a bincike ya kama a rasa waye ne nan ba yana iya rikin abubuwan da har yanzu suke cimin tuwa akwai lambobi da yawa da yawan da suka riga suka fita a saboda haka doka ta fitar da cewa daga eh, talatin da ɗaya ga watan mars ɗin nan da ya wuce duk katin da ba a haɗa shi da layi ba ya kamata a ce an tsaye da shi daga yin waya sai dai ko a yi masa waya an ba da dama ne saboda mutane su samu dama ka nufi hukumar sadarwa da kake amfani da ita kamfanin sadarwa su gyara maka saboda bayan haka kuma an fito da lambobi da za ka iya amfani da su maimakon ba sai ka tafi da kanka ka ɗaure ka kadanna kowanne a cikinsu, kowanne in mutum amfani da google ko in ka kira lambar su Eh, kowanne da da Allah ina son haɗa kati na ko ya ake haɗa kati za ka samu ko kuma mutum zai kira lambar mu shida bibi din nan domin ƙarin haske wanda ba sai ka tafi ka kai kanka hukumar eh, kamfanin waya ba kafin a gyara mutum ka gyara da kanka sai abu na eh, na kusan ƙarshe maganar harkar waya da yanar gizon nan kusan ta zama babu wata waya yanzu mafi ƙarancin waya ma da za ka yi tunanin ko yi ɗan ta in dai ka samu da data da yawa za zaka ga ka shiga facebook zaka amfani da whatsapp to abu ya zo kuma da zamani cewa maimakon a ce saboda a doka yaro a gwamnatin najeriya in bai kai shekara sha bakwai ba sha takwas ba bai da izinin samun abu nasa na kansa to ya zamto cewa yawanci 'ya'yanmu musamman zaman gida da aka lokacin corona mun ga cewa makarantu da yawa a waya ake amfani da haka aka yi karatu da haka aka da yi to da haka ya zamto dole ya yanka, ko sun kai munzali ko ba su kai munzali ba ba ka da dama dole ka ba su dama su amfani da wannan ka fasa da saboda amfanin kansu abu tana da amfani da yawa sannan akwai matsaloli da yawa to daga ciki shine shi abu da ake so kare haƙƙin yara kare yara daga fadawa sarkon fitina um, fitinan zamani na wannan intanet kafin intanet ba ta mu ce, yin da kawo sun daɗe suna bayan ta kamun ta zuwa nan saboda haka tana da amfaninta tana da sharrin da za a yi amfani da shi saboda haka a ka'ida iyaye tun da ya zama dole bayan da zami to sai mu sa ido wani irin abubuwa hukumar mu tana da eh, bayanai irin wani abin da muke saboda rashin lokaci ko kungiyoyi ne ko makarantu ne ko eh, eh, ma'aikatu ne za a iya gayyatar mu ko a ce muna so da Allah a zo mu zauna akwai tsari da shawarwari da ake ba wa iyaye na ta yaya za ka kare yaranka daga fadawa irin wannan hanya mara kyau da in baka sa ido baka san me yake ciki ba saboda haka muna da bangare guda da aikin su kenan child protection online haka ake musu saboda haka muna muna ba jama'a shawarar cewa sa idan yana da amfani amma inda hali za a iya zuwa ga ofishin mu nan makotan masallaci ne mu sannan ko wannan namba shi da biyu biyu duk wani karin bayani mutum zai iya nema sai abu na ƙarshe shine kayan da muke amfani da su da irin wannan karafan sadarwa su su suke ba da dama mu yi amfani da waya saboda akan samu matsala musamman a garuruwa ba irin cikin kano da ake da akwai wayewa da yawa ba akwai ƙauyuka da akan samu mukan samu matsala mana zaune ana zuwa mana da ƙorafi mutane su ce an kafa musu ƙarfi a zungonsu eh, yana sa su rashin lafiya yana sa akwai wanda muka je kwanaki suka ce wani duk wanda ya mutu a unguwar suna ganin kamar abin da nake kashe shi kusan shekara wajen kusan shida suna bayani wallahi sun yi bayani kuma sun yarda cewa gani ki kuma musulmai cewa wannan mutuwar duk da ake wannan wannan karfin shi yake kawo shi saboda haka mukan je mu zauna mu magana mu wayo da mutane kai saboda a doka mu masu shiga tsakanin ba zai yi mu dau bangare ɗaya ba kowa mu ne saboda gwamnati ta kowa ce saboda haka arafan nan akan samu wanda saboda irin wannan sai su sa ko yara su bata wurin ko a babballe ko a sace musu batura ko a sace musu janareta abu ne da yake bukatar kuɗi da yawa gaskiya nasu ne masu kamfanin waya amma mun ke amfani da shi saboda daren da ka tashi baka da waya a ce haske ka tafi wata unguwa kana cikin matsala to shi yasa yana da kyau don Allah mu sa ido da abin da bamu gane ba da ban gamu ba ga hukumomin tsaro kawai a kira a sanar da su cewa a'a ga wani abu yana faruwa da karfa na saboda duk da ya lalace sannan za ka fahimci cewa lalle lalle yana da amfani ishu na transfer na kuɗi ishu na komi za ka yi ta amfani da facebook awa abin na malam da zauna ka ne a kuma kallo a live a facebook duk albarkacin wannan kafafen sadarwa ne saboda haka shine dai abinda da muke tura Allah jama'a ta ido sannan a taimakawa jama'a a taimakawa hukuma da baya in akwai wani ƙarin bayani za a iya samu ma tuntuɓe ma ofishin mu ko a kira nan ba shi da biyu biyu sai mu ƙara bayani insha Allah assalamu alaikum wa barakatuh اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم آمنا في أوطاننا وأحيت أئمتنا وولاة أمورنا اللهم وفق ولاة أمورنا لما فيه صلاح العباد والبلاد وولي علينا خيارنا ولا تولي علينا شرارنا أبصارنا اللهم عليك بطوائف البغي والعدوان الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون اللهم من أرادنا بشر وسوء فأشغله بنفسه واحبسه في بدنه واجعل كيده في نحره واجعل تدبيره وتدميره يا قوي يا عزيز اللهم إنا نسألك في نحور من عادانا ونعوذ بك من شرورهم اللهم احفظ بلادنا وديارنا وقلوبنا وأموالنا ومزارعنا اللهم احفظنا بحفظك واخلعنا برعايتك وعنايتك اللهم وفقنا في هذا الشهر الكريم اللهم اجعلنا فيه من الفائزين ووفقنا لقيام ليلة القدر إيمانا واحتسابا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين